آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkan mu da haɗuwa a wannan majalisi ne albarka majalisin da mala'iku suke halarta majalisin ambatan Allah subhanahu wa ta'ala a wannan rana wacce ita ce rana ashirin daidai ga watan ramadan na shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in a wannan majalisi wanda shine majalisi na goma sha takwas a ƙofar marosa birnin katsina masallacin bilal bin arba idan ba manta ba a karatun da muka jiya mun tsaya a ƙarshen aya wacce take ita ce aya mafi girma a cikin alkur'ani wato ayatul kursi ko inda muka yi bayanin ta a taƙaice da kuma falalarta yau za mu tashi daga faɗin allah subhanahu wa ta'ala la ikraha fi أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن به فقد استمسك بالعروة الوثقى لا والله سميع عليم الله سبحانه وتعالى لا إكراه في الدين ma'ana kada ku takura wa wani ku ce dole sai ya shiga addinin musulunci saboda me batta bayyana rushdu min al-ghayb shari'a ta bayyana daga aka saboda haka ka a takura wa wani a ce dole sai ya shiga addinin musulunci malamai sun yi bayani da yawa akan wannan ayar ta la'ikara akwai malaman da suka ce wannan ayar ta sauka ne akan wani mutum daga cikin mutanen madina wanda yake daga cikin bani salim bin auf yana da 'ya'ya guda biyu na saraniya waɗanda suke kiristoci ne shi kuma musulmi ne saboda haka sai yake cewa da annabi sallallahu alaihi wasallam bana takura musu su musulunta ba saboda sun ki yin wani addini sai na kiristanci shine Allah subhanahu Ta'ala ya ce la ikraha ya saukar da wani aya wacce take cewa kada ku takurawa wani wajen sai yayi addini kad tabayyana rusul min al ai shari'a ta bayyana daga bata saboda haka bata za a iya ganewa in shi ma shari'a za a iya ganewa ba su sha kudu da juna ba tunda musulunci ya riga ya yi ƙarfi wasu malaman suna cewa wannan ayar tana nan ala zahiriya cewa ka a takura wa wani a ce dole sai ya shiga addinin musulunci a kyale shi in ya ga dama in ya ga dama kai akwai malaman da suka ce a'a wannan ayar ta zo ne kafin ayoyin da suka yi umarni da yaƙi su zo ayoyin da suka zo na yaƙi sun soke wannan aya daga cikin waɗannan ayoyin akwai faɗin Allah subhanahu wataala ya ayyuhan nabiyyu jahidil kuffara wal munafiqina wa qus ya kai wannan annabi ka yaƙi kafirai da kuma munafiqai wa ghulus alaihim ka tsananta musu sannan da faɗin Allah subhanahu wa ta'ala ya ayyuha alladhina amanu qatilul ladina yalunakum min al-kuffar wal yajidu fikum ghilza saboda haka waɗannan ayoyin suna nuna cewa la ikraha fi din an goge ta saboda haka in dai musulunci yana da ƙarfi duk wanda yake arne ne kafiri za a neme shi ɗayan abubuwa guda uku na farko ya zamanto cewa ya shiga musulunci in bai shiga musulunci ba to a nemi ya dinga ba da jizya idan ba zai ba da jizya ba a nemi taimakon Allah a yake shi ina fatan mun gane akwai wanda suka ce kuma wannan ayat tana nan akan ahalin kitab waɗanda suke kan addinin gaskiya ba za a takura musu sai sun shiga musulunci ba za a ba su su dinga shiga eh, su gaba da addininsu suna biyan jizya Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa kamar yakfur bil taghut cikin mutumin da ya ɗagutu. Ɗagutu shi ne duk abin da aka bautawa wanda ba Allah ba kamar yadda Ibrahim ƙayyar ya faɗa wa umin billahi kuma ya yi imani da Allah saka istamsaka bil urwati wusqa tabbas ya yi riko da igiya wacce take ƙwari. Ya yi riko da imani kuma ya zama cikakken musulmi lan tusama laha wacce wannan igiyar ba ta yankewa za ta sadar da mutum zuwa ga addinin za ta sadar da mutum zuwa ga a shiga aljanna ne ma'anar lan tusama laha ma'anar shi ne faqad istamsaka bil urwati ya yayi riko da sababi wanda zai kai shi aljanna shine ma'anar aya a takaice cewa duk wanda ya imani da Allah ya kuma cewa dagutu to tabbas yayi imani da Allah cikake, kuma wannan imanin da yayi cikake da Allah zai kai shi zuwa ga shiga aljanna wallahu sami'un alim Allah subhanahu wataala me ji ne kuma masani ne saboda haka duk abin da mutum ya aikata aiki to Allah madaukakin sarki zai a saka masa da shi kuma ba abin da zai bata saboda Allah ya san komai na Allahu waliyyul ladina zai taimaka masa zai dinga datar da shi wajen abubuwa waɗanda suke masu kyau shine ma'anar Allahu waliyul ladina amanu yukhrijuhum min adh-dhulumati ila nur Allah yana fitar da waɗanda suka imani daga dubbai ila nur zuwa ga haske me yasa aka yi jami'in dubbai shi kuma haske aka bar shi guda ɗaya menene dalili na saboda hanyoyin bata suna da yawa ko amma shi ta gaskiya guda nawa ce guda ɗaya ce saboda haka duk mutumin da ya zamanto yana biyayya ga Allah subhanahu wataala to Allah madaukakin sarki zai taimaka masa kamar yadda Allah ya faɗi ma iyas da yawa a cikin alqur'ani ko inna allaha ma'al muslimin Allah yana tare da masu kyautata inna Allah ma'as sabirin Allah yana tare da masu haƙuri ko saboda haka wa anna Allah ma'al mu'minin ko wannan yana daga cikin ma'iyya waɗanda suke nuna cewa Allah zai taimaka wa mutum Allah zai datar da shi Allah subhanahu wataala kuma zai zama da shi a cikin nasara a koyaushe ina fatan mun gane shi yasa kuma yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa da Abdullahi dan Abbas ko ta'arraf ila Allah fi rafa'i ya'rifuka fi shidda duk sannan ka rika kokari kana bautawa Allah subhanahu wa ta'ala kana kuma biyayya gare shi shi ma Allah madaukakin sarki zai tuna da kai a lokacin da ya zamanto cewa ka shiga tsanani shi yasa akwai wasu mutane waɗanda wani lokaci suna cikin tafiya sai suka shiga wani kogo saboda haka kogon nan sai ya rufe da su da ya rufe da su sai ya zamanto cewa suka ce ba wata dabara da suke da ita illa kowa ya tuno wani abin alkhairi da yawa Allah subhanahu wataala saboda haka sai ya yi tawassuli ya nemi tsani da wannan abin na alkhairi domin ya zamanto cewa wannan dutsen ya hude na farko sai ya ce me me na farko ya ce ya na farko ya ce ya Allah ka sani akwai wani mutum da ya taɓa yi min aiki na ba shi kuɗin aikinsa sai ya ƙi ansa saboda haka da ya ƙi ansa ni kuma sai na ɗauki wannan aikin na dinga juya su har suka zama zarfi da bawa ranan nan kawai sai ya zamanto kamar yau ce haka ta kama shi ya zo kawai sai yake cewa ina wannan kuɗin nashi na aiki sai mutumin ya ce da shi wannan garken da kake gani da bawa duka kaɗa na kai sai ce kada ka min izgilan sai ce a duka na ne saboda haka mutumin nan ya kaɗa su duka bai ba komai ba yace ya Allah in dai na yi wannan saboda kai ya Allah ka bude mana yadda za mu yarda sai kogon ya dan bude ta na biyu kuma sai yace ce me Mm. shi kuma na biyu ya ce ya Allah ina kawo wa mahaifana nono to akwai lokacin da na ɗan yi jinkiri da na zo sai na tarar cewa sun yi bacci sai ba na so na tashe su daga bacci saboda haka na tsaya na jinkirta kwata-kwata ban yadda na tashe su ba ga iyalaina suna tsananin bukatar wannan nona amma ban tashe su ba sai da na jira cewa mahaifana sun tashi na barcelona da na ba su suka sha sannan ne daga baya sai na kaiwa iyalaina ya ce ya allah in dai na yi wannan dan kai ne allah ka buɗa mana mafita shi ma sai allah ya ɗan ƙara buɗa masa sai na uku ya ce me me na uku ya ce na kun yadda ya kawo kiskar daidai ta bismillah ya sunanka ne na mahmud to Thank you.

saboda haka sai ya zamanto ya neme ta sai ta kiyarta sai aka yi wata shekara ta yunwa saboda haka sai ta zo ta ce sai ya ba ta kaza ya je nemo kuɗin ya ba ta sai da suka cire kayansu suna shirin fara saduwa sai ta ce ya abdallah ittaqillah la takhudh fatama illa bi suka ce ya kai ta ce mata ya kai bawa Allah ka ji tsoron Allah kada ka buɗe abin da yake rufa sai da haƙƙinsa ya ce ya Allah in dai na yi wannan ne dan kai to Allah ka buɗa mana ta sai Allah ya buɗa musu duka sai suka tafi ala kulli hal duk mutumin da yake biyayya ga Allah subhanahu wataala to shi ma Allah madaukakin sarki zai ji kunci lamaransa Allah zai sauwake masa lamaransa akwai wani dattijo tsoho ya yi tsallake wata kwata sai ake ta mamaki aka yi iya tsallake ta sai ya ce jawarihun hafizna hafi siva fa hafiza Allahu lana fil ya ce waɗannan gabobin da kuke gani gabobi ne waɗanda muka kiyaye su a lokacin muna kanana saboda haka da muka girma sai Allah ya kiyaye mana su shi yasa in mutum yana biyayya ga Allah subhanahu wataala a samartakarsa da kyar ka ga yara kwakwaɓe idan ya tsufa sai ka ga mutum ɗan shekara hamsin da biyar ko saba'in ciwon kafa da sauransu baya iya yin sallah sai akan kujera amma wani za a kai shi ya kai shekara tamanin amma kuma sai ka ga cewa yana nan da kwaransa akwai wani malamin mu a jami'ar islamiyya ta madina da yake ba mu labari da yake ba abokan mu labari yake cewa akwai wani da abokin gaba shi ya ɗauke shi ya tafi da shi daji da niyyar cewa zai cutar da shi zai cutar da shi saboda haka bayan ya je da shi dajin kawai sai wata ƙatuwar mikiya ta zo ta ɗauke wannan mamuguncin ya sama da shi shikenan ba ƙara jin labarin shi ba shi kuma wannan mutumin kirkin ya dawo gida saboda haka in dai mutum yana biyayya ga Allah subhanahu wataala to Allah madaukakin sarki zai zama majibincin lamarinsa ko kaga yanzu mahaifiyar na na Maryam ta kyautata niyyarta a lokacin da ta samu cikinta iz qalat imratu imrana rabbi inni nadartu laka ma fi batni muharraran me ma'anar muharraran eh menene ma'anar muharrara anan me take nufi da muharrara inni nazartu laka ma fi batni muharrara me ma'anar muharrara na menen kama ya ma'aza muharrara ma'ana tana fatan idan ta haife shi kawai yayi wa baitul maqdis shine ma'anar muharrara inni nazartu laka ma fi batni ya Allah nayi bakance duk abin da na samu daga cikin nan nawa ina fata ya zama muharara, ya zama kawai baitul maqdis zai yi wa hidima tace ko fa taqabbal min ya Allah ka amsa mu innaka antas samiul alim kai mai ji ne kuma masani falamma wada'tka qalat rabbi inni wada'tuha unsa tana haihuwa kuma sai tace to ya Allah ga niyyata amma kuma ga shi na haifi mace wallahu a'lam bima ba. Allah ya fita sanin abin da ta haifa walaysa dhakaru kal unsa tace kuma namiji ba ɗaya suke da mata ba yadda namiji zai iya jurawa alhalu da irin wannan hidima ba zai yi mace ta iya ba saboda haka dama shi mahaifin Maryam Imran din eh, shugabansu ne saboda haka sai ya zamanto wa kaffalaha zakariya zakariya ya zamanto shi yake rainanta kullama da kal alaiha zakariya al-mihraba waje da inda hariska duk ran da ya shiga gurinta sai ya same ta da wani arziki yadda suka ce sai ya samu abincin sanyi a wajenta a lokacin kuma ana zafi ko aka san haka qala ya maryamu anna hada sai ce maryam ai na kika samu wannan qalat huwa min indillah tace ai daga Allah yake inna ya sha'u. man yasha'u bighairi hisab Allah yana azarta wanda ya so ba tare da kididdiga ba so duk lokacin da mutum yake biyayya ga Allah Allah zai masa tagoma shi Allah subhanahu wata'ala zai azarta shi ta inda baya zato shine ma'ana Allahu waliyul ladina amanu yukhrijuhum min adh-dhulumati ila an-nur wal ladina kafaru awliya'uhum at-taghut su kuma waɗanda suka kafirce to ɗagut shine mutumin ko koyaushe suna tare da shi Allah yake cewa wa inna shayatina la yuhuna ila awliyaihim li yujadilukum suna wahayi zuwa ga majibinta lamarin su yasa akwai shaidanu a cikin mutane akwai shaidanu a cikin aljanu wa kadhalika jahalna li kulli nabiyyin aduwan shayatin al-insi wal jinni ko yuhi ba'dhum ila ba'd zukhruf al ina fatan mun gane wa idza fa'alu fahishatan qalu wajadna 'alayha aba'ana wallahu amarna biha قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلم أبايكم يا بني آدم la yaftinannakum ash-shaytanu kama akhraja abawaykum min al-janna yanzi'u anhuma libasahuma liyuriyahuma sawatihima innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haythu la tarawnahum inna ja'alna inna ja'alna ash-shayatina awliya'a lilladina la yu'minun wadanda basu imani ba mun sanya musu shedanu Waɗanda za su dinga taimaka musu ina fatan mun gane saboda haka shine yace walladina kafaru awliya'uhum at-taghut su kuma abin nan waɗanda suka kafirce awliya'uhum at-taghut zaka ga tagutu shine sune sune waɗanda suke zama masu taimaka musu majibanta lamarin su waɗanda za su dinga koma zuwa gare su me muka fassara tagut ma kullu ma ubida min dunillah duk abin da aka bauta wanda ba Allah ba last week na ga wasu an su a india suna bauta wa saniya saniya suke bauta kowa zai je ya durkusa ta taka shi ai suna da yawa su ne ma suka fi yawa ina ga india kundus da yawa daga cikin su duk saniya suke bautawa to kuma wata ran za ta mutu ba kaga allah ya mutu kenan subhanallah ina fatan mun gane ulaika ashabun nar waɗannan ɗan wuta ne hum fiha khalidun suna masu dawama a cikin ta na'am alam tara ila alam tara فأت بها من المغرب فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين الله سبحانه وتعالى يكي سوى النبي صلى الله عليه وسلم ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه بكغني با إزوا ga wanda yayi jayayya da annabi ibrahim fi rabbihi wasu ka ce fi rabbihi ha'un din tana koma zuwa ga shi wanda ya jaye shine na maruzu kamar yadda malaman tafsiri suke faɗa ko kuma ha'un din ta zama tana komawa zuwa ga shi annabi ibrahim kowanne zai iya ɗauka ina fatan mun gane amma in mun buƙa da cewa abdamiru yarju ila aqrabi mazkur zai koma zuwa ga wakena zai koma gawa zai koma ga ibrahim ko menene dalilin da ya sa yake jayayya an ata Allahul mulk saboda Allah ya ba shi mulki sun ce tun da aka halarci duniya mutum ne suka taɓa mallakar duniya gaba ɗayanta mashari al'arzi wa haka. mutum hudu ne katal suka taɓa mallakar duniya gabashinta da kuma yammacinta na wane ne ya san su mutum hudu kacal su ne suka taɓa mallakar duniya amma duk wani wanda kuka san ya yi mulki to ya mallaki wani ɓangare ne na duniya amma ba duka duniya ba ka san su duka hudun banda molanka mutum hudu wanda suka mallaki duniya gabashinta da kuma yammacinta ba mulaka malam mahmud in yi idan ya samu kuskure za ka mai punishment na ya sunanka biyu musulmai biyu na dawa-dawa akwai annabi suleiman akwai zulkarnai akwai namaru sai kuma da na ba ka littafi ko da ka faɗi na wani a uku ya kawo ai kaga da farko a nan muhammad ina aikin da daga Sulaiman din ba wanda ya ƙara mallakar duniya kanta rabbi habli mulkan la zai li ahadin min ba'd a annabi bai mallaki aljanu ba akwai lokacin da ya kama aljanin sama yace banda laula da'awatu afi Sulaiman in banda addu'a annabi Sulaiman to da na daure shi a masallaci to amma na tuno da addu'ar annabi Sulaiman ne ɗan Sulaiman ya roƙi Allah ka Allah ya ba wani mulkin bayan shi irin nashi so bayan shi ba wanda ya mallaki duniya shi ma yanzu wanda ya rage din na tabbatar zai kawo wanda ba annabi ba ne, ko ba ta waye daka ya musu a san shi ba wani ai suna aljanu ne wannan suna aljanu ne a kama kallon na waye san ɗaya a buknasa ko shi ne ɗaya buknasa sako. su su hudun nan kawai su ne suka mallaki bangarorin duniya da wani sati ne cikin malam musa su su hudu ne kawai suka mallaki duka bangarorin duniya kaga yanzu misali in ka ɗau zulkarnai ya mallaki duka bangarorin duniya wai tsaro na ka an zulkarnai kul sa'atulu alaikum min zikra zan ba ku labarin shi إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا الله يا تبت الدشي كما يا باشي كون أبو يا ملك أما تقارفي أنت تبوني فأتبع سببا حتى إذا بلغ مغرب الشمس kaga sai da ya je mahuda rana وجدها تغرب في عين هامئة ووجد عندها قوما قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا فقال الله سيساك تشوى ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ مطلع الشمس سيدي يجي ya دارانا يجي rana ya سوى kuma ملك السجفة bayan nan kuma har je mahaɗa sun ba a sababa hatta ila balaga bayan saddaini waje da min dunihi ma kauman la ya kadu na yafka ya je samu wasu mutane waɗanda ba su cika ba gane magana ba kanu ya ne amma duk da haka suka ce mai ya kai ne inna ya ajuja wa ma'ajuja mufsiduna fil ardh فهل laka لك ala an taj'ala تجعل wa وبينهم za mu dan baka wani abu ka sa mana wata iyaka tsakaninmu da su saboda mabannata ne da yake annaba da yake manyan bayan Allah ne manyan bayan Allah ne sai ce ma makanni fihi rabbi khair fa'inuni bi quwwatin aj'al bainakum wa bainahum rahma kawai ku ce maka mu zan yi muku ba ko kuma yadda za ka san ba irin masu mulkin yanzu ba ne da suke girman kai suke jiji da kai idan Allah ya azurta su da mulkin demokuraɗiyya na shekara su duk da wannan mulkin da Allah ya ba shi amma bayan an gama katangar sai ya ce wannan da kuka gani kawai da ubangiji na ne ba ni bane fa idza jaa wa'du rabbi ja'alahu dakka wa kana wa'du rabbi haqqan shi kuma annabi Sulaiman idan kuka ɗauke shi za ku ga irin mulkin da Allah ya ba shi a suratun namli Allah subhanahu wataala ya ba mu labarin irin mulkin da ya ba wa annabi Sulaiman ولقد آتينا wa sulaiman ilma, wa qala alhamdulillahi alladhi faddalana ala kathirin min ibadihi almu'minin mun ba wa annabi Sulaiman da kuma annabi Dawud bin suka gode wa Allah wanda ya fifita akan mafiya yawa daga cikin muminai Allah ya ce wa warith Sulaiman Dawud Annabi Sulaiman ya gaji Annabi Dawud wa qala ya ayyuhan nas ya gaji annabta haka suka fassara ullimna mantiqa tsairi wa utina min kulli shaidu. an ba mu har tsuntsaye muna jin magana su uti na min kulli shay sannan kuma an ba mu komai ha inda Allah yake cewa wata da tsaya har tsuntsaye ma dai yana mulkin su wata ran ya dan ba tsuntsaye yace maliya la aral hudu hudu wa ila hudu huda ne kana wa al ko baya nan ne mu yanzu an ba su iya mulkin mutane na jiha ɗaya suna kuka akwai wani chairman ɗin local government da na sani wani lokacin wani tashin hankali ya tashi a ƙaramar hukumar shi hawan jini ne yake kama sai an kai shi asibiti an mai ƙarin ruwa amma kun ga shi annabi suleiman har tsuntsaye har tsuntsaye ma yana duba su ya ce wata fakarar tsaya ya duba tsuntsaye har tsuntsaye ma yana dubawa wane yana nan wane baya su kuma mulkin mutane suke amma mutanen ma ba sa tabbatar da cewa waye ya ci abinci waye da ci ba sai aka ce ba ga huda huda ba ga rabuwar tsuntsaye amma ba huda huda sai ya ce ko dai baya ne to yana da option uku lau azibannahu azaban shadida in dai zo zan mai azaba mai tsanani aula azbahannahu ko na yanka kashi aula ya yanda bi sultani mubi ko ya zo man da dalilin da yasa ba a gan shi ba an zo yin attendance baya na fama ta gaira bai ba jimawa sai ga huda huda ya zo faƙal a hattu bi malam tuwiɗi to suleiman na gano abin da baka gano ba ku ji ituka min saba'in bi na ba'in ne na zo maka da wani labari tabbatacce daga saba inni wajen tumuratan tamliko wa uti yadmin kulli shay wala arsuna bi na samu wata mace take mulkin su kuma tana da gado na sarauta mai girma wajittuha wa qaumaha yasjuduna lishams min dunillah wa zayyana lahum ash-shaytanu a'malahum fasaddahum an as-sabil fa hum la yahtadun shaytan ya kawata musu saboda haka yadda za ku san mulkin da Allah ya bashi sai aiki huda huda ya ce idan bi kitabi haza fa sun mata thumma an hun san zurma da yarji'un dauki wannan wasiƙar tawa ka je ka jefa sai mu gane za su ce saboda haka tana gani sai ta ce inni ulqiya ilayya kitabun karim innahu min sulaymana wa innahu bismillahir rahmanir rahim littafi ne aka jero mun shi nan daga Suleiman yake kuma ga bismillah a ciki an rubuta a littafin Allah ta'alu alayya wato ne musulmi ba wani dogon bayani ba wani bayani a kan shi da labarinsa da ya kamata a yi kawai kada ku mun girman kai kawai ku zo ku zo kuna masu miƙa wuya kaga wannan zai nuna maka irin mulkin da Allah ya bar shi mm. saboda haka yadda za ku san cewa wani lokacin ana iya samun mace ta kuma za hankali shi za ba koyaushe bane ake wofintar da shawaran mata saboda haka sai ta waigo ce to ya halmarau in ni wulke ilayya kitabun karim ko innahu hu musulmana wa hu bismillahir rahmanir rahim Allah ta'alu alayya wa atuni muslimin saboda haka sai ta wai ta sake cewa da mutanenta abtuni fi amri ma kuntu qati'atan amran hatta tashhadu yanzu yadda za a yi me shawara ga Suleiman ya turo da wasiƙa ya ce kawai ku zo mun ba na buƙatar wata shawara ko wani abu kawai ku zo mun kuna kawai masu miƙa wuya kuna musulmai sai dai to yanzu me shawara suka ce haba na hana ulu kowace wa ulu ba'asin shadidu wal ilaiki, ilayki fanzuri ma za ta amure suka ce ai mu Allah ya ba mu ƙarfi ya ba mu tsanani kawai umarni muke jira yake ta fi su hankali sai ta ce a'a innal muluka idza dakhalu qaryatan afsaduha waj'alu izzata aliha adilla wa kadhalika yaf'alun tace kai nan gurin ba maganar ƙarfi bace akwai alamar mulkinsa ya fi nawa tsanani saboda haka ni na san masu mulki in dai suka shigo cikin alƙarya to za a samu mushkila saboda za su sanya waɗanda suke masu girma za su zama da shi makaskanta da haka yanzu bari ku ga shawara wa inni mursilatun ilayhim bi hadiyati biratun bima yarji'u al mursalun shawara shine zan jaraba shi na gani zan ɗan aika mai da kyauta idan na aika da kyauta sai in ga me za a dawo min da shi na martani saboda haka ana zuwa da wannan kyautar ran annabi Suleiman ya ɓaci. Ya ce, baci yace atumidunani Ya yanzu za ku ƙara wa dukiya fama atani Allah khairun mimma ataku aini abin da Allah ya bani ya kuna ku bal antum bi hadiyatikum tafrahun ai ku ne kuke yin farin ciki idan aka ba ku kyauta kuna alfahari yanzu ga wani sabuwar doka irji irai kuma فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولا nukhrijannahum minha adillatan wa musabirun saboda haka nafsin abin da ita Bilkisu ta hararo aka suka ce sunanta Bilkis amma dai Qur'ani bai faɗa ba hadisi ma bai ce sunanta Bilkisu ba kawai dai wata mace da take mulki a sama saboda haka hukuma koma za mu zo musu da wata rundina ba yadda za su iya da ita kuma za mu fitar da su daga garin suna makasanta hmm. ya waiga ya ce kai a cikin ku ayyukum yi a tini bi an shiga kabla an yi a tuni musulmi waye zai iya zuwa min da wannan gadon nata na mulki kafin su zo mu? ala ifritu min ce. ana ati ka bihi qabla an taquma min maqami wani ibriti daga cikin aljanna yadda za ku san duk ake yanzu idan aka nuna wa wani mai mulkin aljani zai dawo daga ranar ma ya ba kujera kama shi shi sayyidina Sulaiman kangararrun ma yana tare da su Kala ibritu min al wani wani wani daga cikin aljanu yace ni zan zo ma da gadan kafin ka miƙe daga gurin da kake zaune in inni alaihi la amin ina da tsananin ƙarfi to sai wani da ya fi shi sai ce ana atika bihi qabla an ilai ilayka qabla ni zan zo ma da shi kafin ka gabta ni saboda haka shi ya ce kankani ke zan zo ma ni kafin ka gabta ido shine kabla an ilai ilayka farko saboda haka yadda zaka san masu mulki na gaskiya waɗanda suka san Allah duk da wannan abin da Allah ya hore mai abu ra'ahu mustaqirran inda lokacin da ya ga gadan shi kala hada min fadl rabbi wannan falala ce kawai daga ubangiji na wannan abin da ya hore min na mulki falala ne amma wani sai ya zazzara ido ya ce ba isa ba wani gwamna ya zara ido ya ce ba wanda ya isa ya firamare election saboda yana tunanin yana da ƙarfi sai kuma aka zo aka rusa gaba ɗaya zaɓen da suka ci so kaga wannan yake nuna maka cewa su ba sa jiji da kai su ba sa yin jiji da kai shi yanzu kaga mulkin sa ga shi ya hada har da aljanu har aljanin ma tsoronsa suke shi saboda haka ya sa aljanu ma aiki ba iya waifowa ya zamanto su ga su ma kalle shi su wai goma su kalle shi ba sa iya hada ido da shi shi yana mutum su kuma suna aljanu amma ba ma sa iya waigowa ta hada ido da shi saboda haka sai da ya shekaru da mutuwa ma suna aiki ba su waigo ba sai bayan da gara ta cinye sanda falamma karra ta bayyana ta jinnu allau kanu ya alamun algaiba ma labisu fil azabin muhim suka ce a inda sun sani da talama ba su zauna cikin wannan adama ba amma dai ba su san gaibu ba saboda haka annabi Suleiman ya ce kai nakiru laha arsha qabla an yatuni nakiru laha arsha ko ya ce ku canza yanayin gadon nan nati saboda haka za mu gani za ta gane ko ba za ta gane ba saboda haka tana zuwa aka ce a haka za a shiki haka gadon danki yake sai ta ce ka hu kamar dai shi ne saboda me saboda lokacin da ta baro saba gadon yana nan yanzu kuma duk karfin mulkin ta zo ta tarar da gadon ana ko kai ne za ka yi kokanci ko da ba a canza ba yadda yake komai da komai za ka yi kokanci ina fatan mun gane za ka yi kokonto sosai yanzu da tanura ya baro motar shi a gida misali bari mu ban mota ya baro misali wani daga cikin takalman da yake sa a gida kan ya zo nan ya zo ya ga takalmin a nan gefen a ce wannan takalmin ka ne sai a ɗan yi kokonto saboda ƙila saboda ya makara a tafiyar, da gudu ya taho a mota saboda haka akwai tsananin matsala ya zamanto wani ya raga shi ma zuwa wajen tafsirin to amma kuma gashi ya zo ya gani annabi Sulaiman ya ce wa utina ilma min qabliha an ba mu ilimi din ba ita ta samu kunna musulmi kaga duka akwai kowanne abubuwa zuwa ga Allah saboda haka sai ta musulunta ila la adkhulus sahih saboda haka da ta shiga sai ta ce inni zalamtu nafsi wa aslamtu ma sulaimana lillahi rabbil alamin saboda kun ga wannan wani ne daga cikin irin abin da Allah ya bore wa annabi Sulaiman na mulki iska shi yake da ita kamar yanzu yadda kuke hawa jirgi to shi kuma yana da iska wacce iskan nan gudu wa sha'arun warawa wa sha'a zahiri ma iska ta fi jirgin sama sauri wannan shine zahiri daga cikin zahirin da yake nuna iska annabi Sulaiman ta fi jirgin saman da muke hawa sauri shine akwai wata iska da suka kawo suka ce wata rana annabi Sulaiman yana zaune tare da abokinsa sai mala'ikan mutuwa ya zo mai ziyara saboda haka da mala'ikan mutuwa ya zo mai ziyara sai ya dinga kallon abokin nashi ya dinga kallon shi saboda haka daga baya sai ya fita bayan ya fita sai shi wannan abokin nasa yake tambaya annabi Sulaiman cewa wannan wane ne ne ya na sai ce mala'ikan mutuwa ne mun ziyara sai ce to na ga ya kura min ido ya kura min ido shine sai ya ce da annabi Sulaiman ya bashi iska ta kai shi Indiya sai ya bashi iska sai ya kai shi Indiya da ya kai shi Indiya sai bayan ɗan lokaci kaɗan sai mala'ikan mutuwa ya dawo da ya dawo sai annabi suleiman yake ba shi labari yace ai ba kona na ɗazu muna zaune da shi ya ga kana ta ƙura mai ido ka ƙura mai ido to shi ne na ba da iska ta kai shi indiya sai mala'ikan mutuwa ya ce eh ai abin da ya sa na ƙura mai ido saboda ni a abin da yake gabana lokacin mutuwar shi ya yi, kuma na gan shi a gabanka to shi ne dalilin da ya sa? na ƙura mai ido kuma abin da yake gabana shine a indiya zai mutu kuma lokacin ya yi kuma sai na ganshi a gabansa to shi yasa nake ta mamaki na ganshi a gabansa kuma ni na san ba yadda za abin da Allah ya rubuta ya tashi to amma kuma shi a gabansa kuma a indiya za a ɗauki ran shi yanzu ma na je indiya ne na ɗauko ran shi ne na dawo Su ala kulli kaga jirgi in jirgi ne zai ɗau lokaci da yawa to a take an ana kai shi indiya shi kuma mala'ikan mutuwar suka hada a can ina fatan mun gane saboda haka mai da Allah subhanahu wataala ya faɗa wani Sulaiman riha hujuha sha'ar wa rawaha sha'ar wa asalna lahu ayna qita wa min al-jinni man ya'malu bayna yadayhi bi idhni rabbi wa man yazid minhum an amrina nuziqu min adhabi sayyid duk aljanin da bai umarnin annabi Sulaiman ba Allah ya ce za mu dandana masa azaba saboda kaga wannan yake nuna maka irin yadda aka yi mulki da da irin yadda annabi Sulaiman ya yi mulki yanzu mu ko iyalan gidanka ba za ka iya bibiya ka ga kowa ina yake ba ka fito aiki tun daga safe ba ka koma ba sai karfe hudu wani ma ya zama dan iska ba ka sani ba su haka duk suna faruwa akwai wata mace da take aikin banki haka kawai ta zo ta ce za ta yi ritaya aka ce me ta ce wala a ranar su zama yan iska saboda kullum idan na fita bana iya komawa sai dare saboda aikin banki yana da waya ko kowanne aiki wahala kullum aka rufe banki karfe biyar to sai kun zauna duk kun yi shakin kun tabbata kun yi tilayar din komai kafin ku fita to kaga wannan iya ƴaƴanta ta iya kula da su shi kuma annabi Sulaiman har da tsuntsaye da sauransu ni yana kula da su shine Allah subhanahu wataala yake ba mu labari anan dan haka waɗannan mutum hudu su kadai ne suka yi mulkin duniya gaba ɗaya shi wannan shine na uku shine na maros shine Allah yake cewa alam tara ila alladhi hajja ibrahim fi rabbi baka ga wanda ya yi jayayya da annabi ibrahim ba game da ubangijinsa me yasa an ata wallahu mulk saboda kawai Allah ya bashi mulki Shi ne dalilin da ya sa ya jira za a ga kansu buɗewa ji kamar da wani wani ciyaman na local government yake cewa idan muka zama idan muka zama shugabanni Allah yana canza kanmu ne ya ba mu kan shi da ga mutum yana ta gawa yana ta girman kai yana nuna cewa shi wani ne wani daga cikin magabata wani mai mulki ya zo wucewa ta wajen shi ya ce ya ko kallon shi bai ba sai mai mulkin ya waigo ya ce baka gane ni bane ya ina gane ka ya kai ne dan adam farkon ka kazanta karshen ka mushi kuma kana ɗauke da kazanta haka ya mai definition ya tafi saboda haka galibi idan mutane suka samu mulki suna girman kai shi ta Allah subhanahu wataala nan gurin yace an atahu Allahul mulk ya yi jayayya ne saboda Allah ya ba shi mulki iskara ibrahim annabi ibrahim ya ce masa rabbiyal ladhi yuhyi wa yumiit ubangiji na shine wanda yake rayawa kuma yana kashewa qala ana uhyi wa umiit yace eh indai haka ne to ni ma ina rayawa ina kashewa ba mu da wani bambanci da ubangijinka irin yadda ubangijinka yake rayawa yake kashewa to ni ma haka ina rayawa ina kashewa shikenan sai annabi Ibrahim ya kure shi saboda shi kamar yadda suka faɗa suka ce akwai wasu mutane biyu a gidan yari an yanke musu hukuncin kisa sai ya kira sai wa ɗaya ko ɗaya kuma ya ce a kashe shi ya ce to kun ga na rana na kuma kashe to sai annabi Ibrahim ya zo mai da wata hujja ya ce to fa inna Allah ya ati bi shamsi min al-mashriq fa'ti biha min al-masjid fa ubangiji na wanda nake bautawa yana hudo da rana ta gabas fitin da kai ma ubangiji ne ka hudo da ita ta yamma fa hitar alladhi kafa fa buhita alladhi kafa kenan ya imauci Allah la yadin kuma zalimi Allah baya shirye da waɗanda suke azzalimai wannan yana daga cikin ka'idoji na munazara idan za ka yi munazara da mutum za ku yi muƙabala da mutum to yana da kyau ka riƙe hujja wacce ba zai iya ture ta ba haka ake yi kakka zo za ka yi muƙabala da ɗan ƙara ƙato ka zo kana jawo mai hadisi ka faɗi saboda asali da bai yadda da hadisi ko kana muƙabala da ɗan shi'a ka zo kana jawo mai hadisan bukari da musulun kuskure ne a ƙarin muƙabala ba ba wai a musulunci ba so za ka ɗauko komai abin da yake ya yadda da shi ne ku duka kun wani kirista ya zo ya samu bakin lani ɗaya daga cikin malaman usul wanda suke iya munadara ta hankali ya ce masa wani mai fara ne na ji ana ta hayaniya a gidan annabin ku me ya fara ne kama ana cewa matar shi ta yin zina ne ya fara ne a gidan annabin ku to bakira ne ya ga ya jawo mai inna ladina ja'u bil ifki usbatun minkum zuwa karshe ba zai gane ba tunda kirista ne sai ce ma eh wallahi ka san abin da ya faru shine a akwai wasu mata guda biyu kaka da aka zarge su da zina ɗaya tana da miji ɗaya ba ta da miji wacce take da mijin ba ta zo da ɗa ba ita kuma wacce ba ta da miji ta zo da ɗa kaga shi kenan an gama saboda haka me ma'anar wannan isa wa zai mana bayani na na wa zai mana bayani wannan isa me kace mala dan haska shi mala dan haska shi ga shi a na'am mana idan za ka yi zargin zina to za ka zargi maryam sama da nana aisha plus 2 saboda ita nana aisha tana da miji so ko da ta yi kudan ma zai iya yi wa ya zama na shi ne alwaladu lil firashi na biyu kuma an zarge ta da zina kuma ta so da ba ita kuma na na maryam an zarge ta da zina kuma ta zo da ɗa kaga zargin ya fi ya fi ƙarfi plus 2 ba ta da miji kuma ga ɗa ita kuma wannan ga mijin kuma ba ɗa ina fata mun gane so a kulli hal ilimin ilimin munazara da kuma mukabala ilimi ne wanda da yawa daga cikin malamai wasu suna da nasu da yawa a shi don haka in dai baka shirya ba da yawa idan za ku yi mukabala da wanda ya saba ma a ra'ayi ko aƙida in baka gama shiryawa ba za a samu mushkila zai iya yiwa ma sababin mukabala ka ya zamanto musulunci ya samu kasu so in dai baka iya ba kawai kai shiru abin da ya kamata ke wani kirista ya je ce da wani musulmi malami ya ce wallahi musulunci ba adalci yanzu a musulunci ne wai musulmi zai iya auren kirista amma shi kirista ba zai yi auren musulma ba ya ce ba matsala abin da ya faru shine mu mun yi imani da annabi musa da isa shi ta halatta mu auren kirista kuma duk lokacin da kuka imani da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ko za mu fara aura ku musulma kaga shi kenan inda ka zo kana ta jawo mai ayoyi ba zai gane ba to amma kaga wannan misali ne wanda yake na hankali wanda kowa zai iya fahimta saboda haka wannan yake nuna maka cewa ilimin muqabala ilimi ne wanda ba kowa Allah ya horewa ba kuma in mutum ya san ba shi da shi to kai yayi da yawa zaka ga wasu mutanen manya idan suka je suna muqabala da kiristoci ko da yan shi'a a zahiri za ga an ci nasara a kansu za ga an ci nasara a kansu Allah ya ba mu da insha Allah ta'ala idan Allah ya kai majalisi na gaba za mu tashi daga wata kudurar ta Allah aw kallabi marra ala qaryati wa hiya qawiyatun ala urushiha Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wanda yake cewa mahaifinsu da yake da wasu ɗabi'u marasa kyau ciki da mata su da suka musu ya dan yi mai nasiha a wani da hankali ta shi ƙara mai haske a kai su ya to Allah ya kyauta babban abu ne shine ka dinga ƙoƙari wajen haɗa shi da mutanen da yake jin maganar su a lokuta da yawa ba dole ne ka ga mahaifi yana jin nasiha ɗan shi ba zai ga ma ba ya ilimi ba zai ga ah, ba wannan yara tun zan a haife shi muke jin wa'azi wannan yana daga ciki sannan kuma na biyu ya zamanto kana da ladabi wajen yi masa nasiha kaga annabi ibrahim da yake baban shi kafiri ne kaga yayi ladabi wajen yi masa nasiha ko inni qad ja'ani min al-ilmi ma lam ya'tika fattabi'ni ahdika siratan sawiya kaga ni haka yake cewa ya abati ya babana ya abati la ta'budu shaytan inna shaytana kana lirrahmani asiya ya abati inni akhafu an yamassaka azabun min ar-rahman fatakuna lishaytan waliya so mahallu shahid a kissa za ga akwai ladabi a ciki ya babana kaka je ga dai ka nuna masa cewa bai san komai ba ka nuna masa cewa shi wawa ne bai san abin da yake yi ba irin wannan gaskiya ba zai ji ba da kuma rashin yi masa nasiha a cikin jama'a sannan kuma babban abu daga cikin abubuwa masu muhimmancin gaske shine ya zamanto ka samu waɗanda yake jin maganar su ya zamanto ka haɗa su da shi su dinga yi mai nasiha wannan yana daga ciki sannan kuma a tsakiyar dare musamman irin waɗannan ranaku da kuma darare masu albarka waɗanda za su fara daga daren yau to ya kamata ya zama tuka daji wajen yi masa nasiha yadda zai ilimin wanda zai mara ilimin usulul fiqh ilimi ne mai wahala gaskiya ban san matakin ka na karatu ba amma dai ilimi ne wanda yana buƙatar sai ka karanta ilimin fiqh haka da ɗan zirfi sannan ka zo ka karanta ilimin usulul akwai littattafai da yawa waɗanda za ka iya karantawa akwai irin sharhul warqat ah, wanda in kana so za ka iya shiga darar fikir mun taɓa yin shari'insa a sokoto a 2017 akwai kuma littafin usul fiqh wa qawaidihi shi ma littafi ne na usul na masu farawa shi ma mun yi shari'insa a hajfa a 7 disamba na 2017 sannan akwai daura da muka ta awa goma sha biyu tun daga farkon ilimin usul fiqh har zuwa ƙarshensa a sokoto a 2000 16 wanda shi ma mun yi bayanin ilimin a takaice wanda in sha Allah an sabo waɗannan littattafai eh, warakat da kuma usul fiqh wa qawaidi za su iya taimaka maka akwai kuma littafin manzumatul qawaid fiqhiyya na sa'adi shi ma za ka same shi a darul in sha Allah waɗannan za su iya zama tubalin farko da za ka yi amfani da shi wannan ya ga wani sabon mun da ke ba mu wata ya za a halatta mutum ya yi raka'a uku wuce wuturin raka'a uku ya annabi sallallahu alaihi yana yakan yi raka'a biyar ma sai ya tabbata ina fatan mun gane nasiha ta da nake yi shine <clears throat> yau darare masu alfarma za su kara wato dararen goma ƙarshe daga faɗuwar rana za su fara saboda haka dara ne masu albarka ya kamata kowa ya dage ya iya bakin ƙoƙarinsa ya ga cewa ya yi aikin da Allah zai gafarta masa a wannan darara annabi sallallahu alaihi wa sallam idan waɗannan darare suka zo yana tashi iyalansa yana ƙara ɗaini wajen bautawa Allah subhanahu wa ta'ala yana zage dansu ya kamata dukkan mu mutuna cewa ba dole ba ne baɗi makai irin wannan lokaci na tabbata kowa a nan akwai waɗanda zai iya tunawa last muna tare da su a ramadan amma yanzu babu su so kai ma yi tunanin kila ba ka ba ka na akwai ƙani na ɗan uwana wanda bara musamman ya taso tun daga gaya kano ya zo don arfa wannan tafsirin yanzu wajen kwanansa hamsin a kabari a cikin awa ɗaya Allah ya masa rasuwa ko ƙasa da haka akwai irinsu da yawa ina tuna kuma ranar da za mu rasa tafsiri malam Musa limamin wannan masallaci ya ba mu labarin wani da ya rasa yana itikadi so haka Allah subhanahu wata'ala yake ɗaukar rayuwar mutane lallai mu dage wajen raya duka darara duk wanda ya raya duka darara to ya riski daren layatul adari, wanda daren layatul adari yana daidai da wajen shekaru tamanin da hudu saboda haka ya kamata kowa ya dage wajen ne ga cewa ya riski waɗannan dararen kada ya zamanto cewa an yi babu shi lailatul qadri khairun min alf shahr Allah ya bamu mu dacewa Allah ya sanya mu cikin bayan sa na gari اللهم اهدنا فيمن هديت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما اعطيت وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت انك تقضي ولا يقضى عليك انه لا يذل من واليت ولا يعز من عليك تبارك ربنا وتعالى ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحانك اللهم